yana da hikima irin mutum shi tsaya ga aikin da ya sani gaskiya ba ka ga yanzu gana agogon gashi an muhimmi ga ranni in ni gyara shi nan da nan nika abin ga shi kuwa da masa ban gane shi ba batun abin ga suka ka ga hakan ga kuma ni ban san haka da su ta kuɗi ta ba sai ka kuɗi ta su faɗa mini in ban ba da kuɗi ba sai su yi min abin da su ka ga dama ya to ya bi mutum yin gama yan baki ya bata al'amarin gaman nan Salamu alaikum. Kai ya Salamu alaikum. Ah. Rikici ba na? Ya za samu sa'a. Rikici ba ho? A harkokin. To harkoki yau lillahi alhamdu. Na na ina haɗa ni da headmaster da ya ɓata min rewa. A gyare gyare. To alhamdulillah. Lallai kan boka yanzu agogi ne sun taru. A agogo taru. Na gani. Ka ga agogon headmaster na nan ga. Gyara samun sa'a ka sa abin da ya kawo ni. Ba ba. To wani magani yanzu samu. magani wannan magani kuma na hakika ne to ba na wargina ba to maganin komishina yi ikon Allah Allah ka rike ji magani ya dinka rana ciyon gabbai na ƙara gani na ƙara tunani na samun sa'a na kamar irin gyara ko wani ya ka tafi mai Allah ya rike ji ka ba da dare a ta hey akai kana ganin ka hai samlin kai inda ka inda ka dan shaka shi koko ko kai an kai ma allura ta ka gane shi to ka gare su to shi an wani irin magani shi a kokin kokin kokin kokin kokin in ka sha shi babu ku ga gare ka shi kokin eh ka wuce kuka maganin wuce kasa na o can shi can kasa turai yes wanda iso da shi nan ya namiji kokin ko magani babu irin wanda ba shi to a ina ga ana kurjin kokin din nan ko gare juya ne amma na wanda aka shakawa kaga iri ne kaga na shakawa duk shi na na zuba to wanga shin kai abin da hikima irin mutum shi tsaya ga aikin da ya sani gaskiya ba kaga yanzu gana a gunga shi an muhimmi ga ranni in ni gyara shi nan da nan nika abin ga shi kuwa da masa ban gane shi ba batun abin ga ka hakan ga hakan ga kuma ni ban san haka da su ta kuɗi ta ba su ka kuɗi ta su faɗa mini in ban ba da kuɗi sai su yi min abin da su ka ga dama ya ta ya bi mutum yin gama yan baki ya bata al'amarin gaman nan a'a Salamu alaikum. Kai da ba sa rigima mallam. Salamu alaikum. Ah! Rikici ba na? Ya la samu sa'a. Rikici ba ho? A harkokin. To harkoki wallahi alhamdu. Na na ina hada ni da headmaster da bata min rewa. A gyare gyare. To alhamdulillah. Lalle kan boka yanzu agogi ne sun taru. A agogo taru. Ka ga gani. Kaga agogo headmaster na nan ga. Ya la samu sa'a kasa abinda ya kawo ni. Ba sani ba. To wani magani ya samu. magani wannan magani kuma na hakika ne to ba na wargi na ba to maganin komishina yi ikon Allah Allah ta rikici ba gani ya dinsa rana ciwon gabbai na ƙara gani na ƙara tunani na samun sa'a na kamar irin gyara ko wani ya ka ta mai <laughs> yanayi Allah ya za rikici ka da bada dare a ce ta hei kai kana ganin ka hei samlin kai inda ka inda ka dan shaka shi koko kai an kai ma allura ta ka gane shi to ka gare su to shi wani irin magani shi a kokin kokin kokin kokin kokin in ka sha shi babu kuka gare ka shi kokin eh. ka wuce kuka maganin wuce ƙasa na o can shi can ƙasa turai yes wanda iso da shi nan na namiji kokin go magani babu irin wanda ba shi to ina ga a kurjin kokin din nan ko gare juya ne amma na wanda aka shakawa kaga iri ne kaga shakawa duk shi na na zuba to Oh, har shi. Wani na kwan gani. Hmm, to shaka aka go? Shaka aka kamar dan haka wanga ya ka To ya kai nawa kuɗi ne? A to gaskiya naira talatin na kulla shi. Wanga wai? Hmm. Yanzu wanga shi na talatin shi ne. A'a. Allah ka bari gyara samu sa'a ka saba shi kawai Allah sai ka shaka shi ko da dari ka sai ne gobe gara dari wato in mutum sha shi ba sha ba in mutum shaka shi mm. ya yi sha giya ko sha wani abu kai giya ne ai shan giya shan giya kusuna inda ga wanga ta shan giya kusuna to wani ni abin da zan bayyana mm. na kana boye abin ba sa ne zan da shi a'a to kai ko mutum na yadda abu haka ɗaya barkatai tun da in ba ma irin ka ba da kwai sama kwashi don taimako na to sai irin nawa to gaskiya na eh, yanzu wani biyo ina wadda aka ai laƙe mishi gai to Allah ya maka wadan ka ba dan kana kuɗi na kuma masu yawa to ka gani ana allura da ana allura da shi shi kokin eh kuma ana shakawa to bisa gaskiya ka ce haka kamar in ni a na allura ya ma yawa ba kai sai ne wallah ban dauka dai ba jikin ka ba kuɗi Allah za ka ya wuce ya kai na ya kai na dari a ban sai kuma sannan wanda haka shakawa shi na kai allura da shi digo kaɗan in ya garwaye ma to dokin kowa a'a zai kuma sannan ga taimako abin ka komai so a na gani <laughs> to yanzu nawa zan ba su a mini na shaka guda a yanzu ka ba laya talatin in ba guda ko ishirin langwame ne yanzu gani langwame ne naira ishirin bi sabi lillahi tsakanin da kai a gani ka amma da kai ko abin kaɗan kaɗan na a wai tsaya ba ka gani a gani to wanga kamar wanga isa kamar wanga isa sai ka liƙe hanci ka guda ka ja shi ja sai ka ji cikin kanka ka jo shi ka jida inda ya saba ka sai ka ji ka canza yanayi to bari in baka abin da Allah samu inda ka sashi to ah bari in baka abin da annan a'a dai ya shi ne a kaida in baka abin da a wallah an zuba ne cika suwa ka to a'a wallah wallahi naira talatin a kaida ruwan siyo ta ni kuma inda ya kanna kamar da 30 game ba ni maganin na gani lishin hazin to to goma fa ha ba ka ta ba zan ba wallahi ina sani ban da faɗin haka to wai ainihi babu hikima ma irin yadda daga sai ka gashi na ba san abu na sai to eh abin da sani sai ka bi yi. ka kai mai da mata shi shaka ko ne na goma a a sai da masar ka su daban take ko daban take ni mutane na ka bi da waɗanda yanzu sun san ciwon kansu to eh, wanda ka dan lahiya cikin cikin su sai ba sai ka zuwa shi ka sanin komi Kauɗi shi gwani cewa shi da magunguna kaza kaza kaza to to Allah shi kiyaye to Allah ya sauka amin Allah ya tsare mu to Allah shi ruha mu nasiri bari shaka shi ne cin yanzu to ko in miji sai na zo gida dai in ci abinci zan kwanci in shaka shi in wa gidan nan wanka yayi don na shekara uku ban wa gidan nan wanka bane ko kujera da lambu da zu da almuna ina shi tsari jirgin haka yake zai zai da cikin gari baya gudun ko ya tuke mutane amma ya dole sai na ta asibiti to jikin da ya dai kiya min ban da yin lahiya zahin ya kona da za ka shige maka bai da hundurun gari zahi rajin lahiya ka yi kuwa ba wakacin ana aka zo sankarau ba su eh, kwanan langa da eh, eh, masu gari kawai Allah ya sauwaka. ko kuma wanda ya kai cimin ga mutum ya maganin da alaikum ko hadari na assalamu alaikum assalamu alaikum babbagiwa wallahi ban da lahiya ba ba kawai baba wani sun ce lalataccen gana wani sun ka ce idan burin ga da ita wani cimin iska na lahiya da ya da ya kiya min lahiya ba canjin yanayi na duk gaɓoɓi na lahiya a canjin yanayi na eh? canjin yanayi na ko da yake wallahi inda ka san ai na so in aika ma don ko da Allah ya ka san ko da tambaye tambaye gaskiya na na aika a dabi domin hilis ko na shashi. hilis ko ba shi magani to ba su yi duk irin wannan to wani budu da ya ce mai akwai magani shi ko magani ni adda shi ne hakikani magani ne hakikani ba ni adda shi kake ga waje wannan to ba shi yasa aka so ganin ka ba to wallahi jiyojin garo sun kiya ya gani motsin komai yau ban iya yi na gani sannan ka gano shaƙi da shi na shi an maganin sau da ido wanga ba da yana baka bayani a gani wani na kwal na gani da shi a ƙasar lahiya ka ji ana faɗin kokin kokin kokin ana kuka kenan eh? ana kuka nan wato Allah yake zuba in wada ma ka jiya ko kun karanta duniyar ka to kamar Allah ka mai hanya ta yi to baba shi ku adda mutane ku ka shiga birni ku ka san tambayoyi ka san ciyo ciyo ciyo ciyo ciyo eh ban ko iya lisawa ma ciyon shi ka magani ciwon ga ciwon gabobi eh. ciwon tsara ciwon awazu kumburin ciki wanga maganin eh allura wadda an kai makil tun kana da shekara uku kai hadda sai wanga da ta soji da an kai to tana miƙewa ta saki to kana jin ka koma garau Allah sai in ni kwanda da kai ne haka da swahi sannan ka sani buhun gumi kana ya dauka ta alwa ka shiga kai sai maka shiga wato yayi wancan ya hishi na wani da ka bari ka san wancan da ai rebo hmm. rebo na wanga shi an magani kokin ba na gargajiya na ba hoho na bature na hono zaruna can kasashen ruwa kawo shi kokin ya kokin in ga wajen lala abin da ka so a mai hanya ta a ba shi ba gashi bakaran amma abin da ka sai da allura naira yi naira hamsin gaskiya eh ba ba ya zama ba na lahina ba babu lahi kasa akwai ko cikin magunguna akwai wanda an ka ce an ga mutum da su darmi ne a to wannan bai da lahi to yawo za kai ka ce ga kokin ga kokin ran yanzu in ka samu la'aya sai ka faɗo ka same ta gaskiya gaskiya da gaskiya na eh. wa ko shi ne an ka ce da gabas shike kuma an ka shashi ko an ka allura ana shekara bakwai lahiya lau shi na shekara bakwai ma an rage sha hudu na eh da goma sha hudu kai lahiya lau na ji labari ka gane shi nan na ji labari ne eh. naira hamsin to a yi mai hanyar guda to rika ka gani lallai na ji labari ne bari in gokin gokin kaga abegga sai sama da ke da ku sirinji na kin sirinji na gani? ba ko ga soji ban je kaso nan gaba ne gani? eh kaga bakin lamba ga ta daya a ba ga tambasuwa ta amadu allura ta yi ai da yin haka ka gani ka so ka ji jagga sai ka tausa sai shi shiga duk Allah sai shigar wai inda ya sai ka ji a ah, doki hmm. sai ka ja ta kaɗan eh, eh, bakin lambar ka ɗaya ya ishe ka kauce ne kuma iyalin ka kowa kana iyawa ga lamba ne ka samu ɗaya ba lahina ba ko ba lahina ba ina shi ba da haɗari na Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Babbar giwa. Allah ban da lahiya. Ba shi ba ka rai baba. Wani sun ce lalataccen gana, wani sun ka ce lamburin ga da ito iska na. da ya da ya kiya min. laya ba canjin yanayi duk gaɓoɓi na laya a canjin yanayi na eh? canjin yanayi na ko da yake wallahi inda ka san ai na so in aika ma don ko da Allah Allah ka san ko da tambaye tambaye gaskiya na na aika a dabi domin helis ko na sha shi helis ba shi magani to ba su yi duk irin wannan to wani budu da ya ce min akwai magani shi ko magani ne adda shi na hakikani eh? magani na hakikani ba ni adda shi kake ga waje wannan to ba shi yasa aka son ganin gaba to wallahi jiyojin ganin sun kiya ya gani motsin komi yau ban iya yi na gani sannan ka ga shaƙi da shi na shi an maganin yin sau da'i da wanga ba da yana baka bayani a gani wani na kwal na gani da shi aka sai lahiya ka ji ana faɗin kokin kokin kokin kokin ana kuka kenan eh ana kuka nan wato Allah Allah sai yanzu bai faɗa ma ka jiya ko kun karanta duniyar ka to kamar Allah ka mai hanya sai to baba shi ku adda mutane ku ka shiga birni ku ka san tambayoyi ka san ciyo ciyo ciyo ciyo ciyo eh ban ko iya lisawa ma ciyo shi ka magani ciwon ga ciwon gabobi ciwon tsara ciwon awazu kumburin ciki wanda maganin eh allura wadda an kai makil tun kana da shekara uku kai hadda ta wanga da ta soji da an kai to tana miƙewa ta saki to kana jin ka koma garau Allah san in ni kwanda da kai ne haka da swahi sannan ka sani buhun gumi kana ya dauka ta a lokacin kai sai muka shi wato yayi wancan yayi shi na wani da ka bari ka san wancan da arebo hmm. ebo na wanga shi an magani kokin ba na gargajiya na ba hoho na bature na hoho na zaruna can kasashen ruwa kawo shi shi a kokin shi a kokin ingiji <laughs> ga wajen zala abin da ka sai da so a mai hanya ta yi a ba ga shi bagaran amma abin da ka sai da allura ta yi naira hamsin gaskiya eh ba ba zama ba na lahina ba babu lahi kasa akwai ko cikin magunguna akwai wanda an ka ce an ga mutum da su ɗarmi ne a to wannan bai da lajo yawo za kai ka ce ga kokin ga kokin ran yanzu in ka samu laya sai ka hudu ka same ta gaskiya gaskiya da gaskiya na eh, eh. wa ko shi ne an ka ce da gabas ke kuma an ka shashi ko an ka allura ana shekara bakwai lahiya lau shi na shekara bakwai ma an rage sha hudu na eh daga goma sha hudu kai lahiya lau na ji labari ka gane shi na. na ji labari ne naira hamsin to a yi hanyar guda to rika gani lallai na ji labari ne bari gobin gokin gokin kaga da ga sai sama ya ce da ku sirinji na gokin sirinji na kaga ba ko ga soji ban je kaso nan gaba ne ka gani eh. kaga bakin lamba ga ta daya ai ba ga tambasuwa ta amma allura ta yi ai da yin haka ka gani kaso ga ka ba jijiyar ga sai ka tausa sai shi shiga duk wani Allah sai shigar wai inda ya fito sai ka ji a doki sai ka ja ta kaɗan bakin lambar ka ɗaya ya ishe ka kauce ne kuma iyalin ka da kowa kana iyawa ga lamba ne ka samu ɗaya ba hina ba ko ba hina ba ina shi malamin asibiti bai bai bai shin talatta za ka yi haihuwa a'a abin da gidanka take to gaskiya na eh, kuma in kai ka aje kana shekara goma sha hudu kamar <laughs> kuma yi ko bane hola ma dai sun sai bakon kada kai komai sau tana yi yo Allah <laughs> ka bari ka san talaka bai iya yin ta ba shi yawa ina an gama da da nazara inda duk an gama da nazara to yanzu ni ina iya wa kai na allura ina iya wa kan kai ka ga dai baba ban dai kai mu mallan wanda ba kai ko al'ama a yuka miki ban kai mahidi masta ba ban kai mahakimi ba ba ko su abu kaka ta Allah daga kai sai gyara samu sa saboda Allah ya gora mana to sai gora ya ba ni kai mai ba ni kai ba dai ne na ba ba ni kai mai sa to abinda a tsakanin mu ga ba ni ko so shi ba shi kodi suka ba mutum na ba illa na yi son kawo kan kai ta kai ta awa doki a kana ta yi dole sai an bi ka da gudu ai ta mamaki to a shi ne ka da. kuma kashi kwa zo kwanakin garin ciki na haɗarin oh shi za a hingana wa kuma taimako komai so eh, nan take muhimmiya wala ka zari ayi zuwa da kai na tsuwa wallahi ha eh? wallahi mai yaro wannan za ku ga eh, ah, ka gani da ka ja yawa mm-hmm. bakin nan bakin yawa so da ka sai ka matsa in ka matsa ya shige sai ka danne oh. sai ka suwa shi kenan ka bi mai kyau kai zama ɗan tsawon lokaci ka ɗan sai ka ji hau da kai ɗan shekara goma sha biyar ko kana yi ya bai yi amma amma amma arnata don lamar lamar gana mu suna gani a wani aka cire da sai su aza to da mai ita ga inda aka tashi na don kada ajiye inda buhu ta aji ka gani amma maganin bai da wani dahi ba shi da nawa a rashin eh, eh, eh. sai an dan shigo cikin ita shi shirin amma sabon shigowa na nan gare mu sabon shigowa na amma ba ilimin in ba ilimin ba kowa bai samu ne a yi mun so abin da ka samu karkara da yawa ta samu ne kuma magana abin da za ka bai naira hamsin shi wa shirin na bar ma shi akan tare zaman mu tare da mu mm. sai na to an magana da mun kai da kai to bari mu gane ina da kirkiba gani kila min su gani don <laughs> baka iska da kudin amma an ka jima ba ni ko shi da na hizo da masallaci ko ka abu kusan kusanka har wani abu da ne ajiye ba ashirin na a wallahi ba ku wani ah, a ta kare ba da ne ba biya wani lawan wani ba shi to shi kenan to ta yi talatin na annan na gani eh gaji mun zo masallaci duka in ga ya zama sai haka mun ka shiga haka wanga na hito to shi ko na akira a shi kai ga aibshi na shi ko iyaka kamar haka shi na haka da hancin ka guda ka ka ja eh. sai ka yi sanyi tsakakkanka inna lillahi sai ka shi na jiya in reti ɗin sai ka ji ka canza ai sauka ƙasa to da ya kawai dole ka samu abin da ka yi na ƙarhi ko rubutu na ko to bai sa jujuta a'a Allah ka bari ba shi ya san jujuta ne kawo ba gaskiya na na san ba ka to na san kuma za a lura gare ka <laughs> in ka jujuce kai na wallahi faɗa ba ka ji argiji ka kyauta ka ji abin da an magana ta yanzu al'amarin mutanen yau ah. komi nasu ya riga ya canza kamar ta an ka aje al'amari ah, ah. ka ga mutum ya tafi dan makai ne halaka shi na ci shi na gani shi wai wai an wai shi ta to don haka ga na aja kunnen ka da kai da sauran yara duka waɗanda gwanja. da waɗanda ka zakuwa nan kada wanda ya yarda ya koma yadda ko an kasa shi ko wani ba sabtu kada wani so koken wani shegen abu na mai kama da hoda hoda wanda aka sai su wanzu kuma shegen tsada gare to juwa kwakwalwa shi kai wai kai ka ga abin hagara irin kamar da yana amina ga masha yan shasha ga su kafi tsohon mm. ko ko ina ci maka Shina wani wani faɗa muna don an kace mu kula da na yi shakawa akai shaka shaƙe. mugun shake yan nan ko a anwarawu ba anwarawu ba sannan kuma da mm, kuma ana allura ta yi ha shi shagin al'amari na kurai to ya kamata kowa shi hankali shi kaga dan kapso din da suka sha mm. da shegi ya taba ga taba ga mai taba aljannu mm, mm, duk abin da ka dauki hankali ko ka gane an ta sha shi ya haram duk da kula ka sha ta buka shega kai hankalin ka guje ka ka abin ka to to to balle wanga shegin al'amari to a yanzu alhaji ba su daya kayan shaye-shayen ba akwai wasu akwai kaga akwai dan makiyazo akwai kapsu to bala shi solution solution irin wangon da aka faci da shi eh. wato yare haka SK ya suna sha ne kasuwa su ta su yi sata eh. a yi ta bugun su ba ba su jin bugun ba a jin bugun sam shi solution an sashi bangana mai ayya ya samu masu diya da diya kowa shi kula da ne don ka saki yaro haka nan banga tatan ba mugun shan da wuce shi kuma akwai alhaki kwarai gobe in kiyama wallahi har da mata yan yaran yan yaran ma tallan nan yan mata na yan mata ko su suna shi eh, kalishfan inna lillahi ya kamata wallahi a kula da wannan miyagun da aiki ko shi walla ba harka ba abin gana ba aiki din ga aiki shi ma ba abin kwarai na ba wallahi duk ga suna ana tasha kuma ana gani wai eh. wai ko suna da labarin yan suna da labarin wai ba kawo su aka yi ba kawo su aka yi to wanda ka su nan ba ba ba ba kan badi ba a alkila lasan lasan gare su a to Allah ina aka samu kai ko lasan inda aka mugun abu kam <laughs> a dai kai shi dai wanga al'amari ya kamata a kula da uwayen yara mm. ba da su a daraki ba da kanta hukuma da abin ya shafa wadda ka kula da harka ya kamata a kula da irin shigo wannan muyagun ɗabi'u to lalle ka masu mm. kula da da kaga shegin abin da faɗa maka Diya mm. kwanan ba ina dibin talabijin alhaji mai gero sai ga shi an cami an kama wata mace wai da abin gaba kasashen waje ta sa gaba gare ta shi koken ɗin gani ka faɗa maka koken to me ya kana mun wani ɗabi'a ni ba taba ce suna ne ba ni ba wani yazu billahi kada Allah shi gwada mashi duk ka faɗa mai yara na kowa shi hankali na ramu alani na dawo ku ka ta dogo ko Allah shi ka kila suna ni kila ita suna ni ganna mota a ji ana labarin an kama yaushe sai sabon mota shi ko haka abu ga Allah ya yi mamaki to ka ji abin faɗa maka ka jiya hauɗa mm. musu duk waɗanda ayyana kada in ji an ce wani ya so mugun ya kwaya ko ko miya na wanda annama yi dai mm. kada wanda ko kada wanda ya hulɗa shi ka ji abin faɗa maka na ji ina faɗa musu to ina faɗa musu yanzu abin da za a yi sai ka tashi kan yiya ka isa shago don ka goro na isuwa yau a sabke a sa cikin wannan babban shago a aika ma alhaji a wanda wanda ya ci a bashi. Aja, sai ka yi niyya. ni eh, ba zai rike abin bai <laughs> zai rubuta zuwa ni dai niya yi niya yi niya ko ni ni ne bari to da kan a ah, dole Allah ya sauka al'amari na na harkan mutane yau wato mutum shi ma kai ne masiba shi na ci shi gani ka sha ma kanka masiba ko sha ta ba gari ta ka sha ta ba hayaki kanka juri ko ka sha kwaya kanka juri to min wani wannan ko sha tun zama mutum bai da hankali babu sallarka babu azumi duk aikin ganin ibada babu shi ko shi na mutum kamar kai shawara kishi na shi an banza Allah shi a gaji mutane mahaushin su don shi ɗaya abin cewa don yau duniya ba abin da za ka yi mutane ya kasu abin da ba na ƙwarai baka yi mai roƙon Allah shi raba su shi don shi ɗaya iyaka ba ka rewa ba ka yanke mutum ba ruwa ganga na aja kunninka da kai da sauran yara duka waɗanda agwanja hmm. da waɗanda ka zakuwa nan hmm. kada wanda ya yarda ya koma yadda ko an kasa shi ko wani ba ya sabtu kada wani soko koken wani shegen abuna mai kama da hoda hoda wanda aka sai su wanzu kuma shegen tsada gare to juwa kwakwalwa shi kai wai kai ka ga abin hagara irin kamar da yare amina ga sha yan sha sha su ka bi tsohon mm. ko mm. ko ina ci maka Shina wani wani faɗa muna don an kace mu kula da al'amuran nan eh, shakawa akai shaka shaƙe? mugun shake nan ko an warawu ba an warawu ba sannan kuma da mm, kuma ana allura ta yi ha shi shegen al'amari na kurai to ya kamata kowa shi hankali shi kaga dan kafso din suka sha mm. da shege ya taba ga taba ga mai taba aljannu to mm, mm, abin da ka dauki hankali ko ka iya gane in mutum sha shi ya waya haram duk da kura ka sha ta buka shega kai hankalin ka ya guje ka kafin ka to to to balle wanga shegen al'amari to a yanzu alhaji ba su da kayan shaye-shayen ba akwai wasu akwai kaga akwai dan makyazo akwai kafso to balle shi solution solution irin wangon wanda aka faci da shi eh. wato yare haka SK ya suna sha ne kasuwa su ta su yi sata eh. ka bugun su ba su jin bugu ba ba a jin bugu sam shi solution an sai shi don gana mai ayya ya samu masu diya da diya ko washi kulan da ne don ka saki yaro haka nan banga tatan ba mugun shan da wuce shi kuma kuma akwai alhaki kwarai gobe yan kiyama wallahi har da mata yan yaran yan yaran ma tallan nan yan mata na yan mata ko su suna eh, solution inna lillahi ya kamata wallahi a kula da wannan miya gudu da aiti ko shi walla ba harka abin gana ba aiti din ga aiti shi ma ba abin kwarai na ba wallahi duk ga suna ana tasha kuma ana gani wai wai ko suna da labarin yan sha suna da labarin ma wai ba kawo su aka yi ba kawo su aka yi to wanda ka su nan ba ba ba kan ba di ba a kila lasin lasan gare su a to Allah ina aka samu kai ko lasan inda aka samu mugun abu kan <laughs> a dai kai shi dai wanga al'amari ya kamata a kula da uwayen yara mm. ba dai su a da ba da mm. ita kanta hukuma da abin ya shafa kula da harka ya kamata a kula da irin shigo wannan muyagun ɗabi'u to lalle ka masu kula da waɗanda kaga shegin abin da ni faɗa maka mm. Mm. iya kwanan ba ina dibin talabijin alhaji mai gero mm. sai gashi an ce an kama wata mace wai da abin ga kasashen waje ta sa gaba gare ta shi koken ɗin gani ka faɗa maka koken shi ta miya karo na mugun ɗabi'a ni ba taɓa je suna ne ba ni ba Wallahi yazu billahi kada Allah shi gwada mashi duk ka faɗa mai yara na kowa shi hankali na ɗan alhaji na dawo fata ta gogo Allah shi ta kila suna ni kila suna ni ganna mota a riji ana labarin an kama yaushe sai sabon mota shigo haka abu ga Allah ya mamaki to ka ce mini faɗa maka kajiya haɗa hmm. musu duk waɗanda ayyana na kada in ji an ce wani ya so mugun ya kwaya ko ko miya na wanda an nama yi dai hmm. kada wanda ko kada wanda hudar shi ka ji mini faɗa maka na ji ina faɗa musu to ina faɗa musu yanzu a da za a yi sai ka tashi ka yinya ka isa shago don kasan goro na isuwa yau ah, a sabke a sa a cikin wannan babban shago a ya kama alhaji a wannan wanda ya ci a bashi ajiya sai ka yi niyya ni ba zai rike abin ba <laughs> zai rubuta zuba ni dai niyya niyya niyya ko ni to da jan a ah, donan Allah ya sauka al'amari na na harkar mutane yau wato mutum shi ma kai ne masu shi na ci na gani ka sha kanka masiba ko sha ta ba gani ta ka sha ta ba hayaki kanka juli ko ka sha kwa kanka juli to me wani wannan ko sha tun da mutum bai da hankali babu sallar ka babu azumi duk aikin kana ibada babu shi ko shi na mutum kamar kai shawara kishi na shi ajiyar banza Allah shi a gajin mutane mahaushin su don shi ɗaya abin cewa don wa duniya ba abin da za ka yi mutane ya kasance abin da ba na ƙwarai ba yi mai roƙon Allah shi raba su shi don shi ɗaya iyaka ba ka rewa ba ka yanke mutum ba ka kama mutum ba ka mai komi in mana roƙon Allah Allah shi sauƙa mun shi wata mun shi a gajin mu don ɗan miyagun ɗago ne gashin shi da tun yau ko in an gaji ne ba ne naman nan Looks like. Nace mai rikici ba dai abin gada ya ce sai da an ga abin ga gaba da ya ce abin koyi ga wani gani leƙa guda ya ce a ah, ya yi yawa bari rage bari a rage goma goma guda ta hmm. ya ka auki <laughs> wallahi ko ni na matso shi lafiya ga jiki da shi tsarme ma kullu domin kai kakanan cikin jama'a ko wuri ake an ka kira ne ni sululu ke wallah to shi yasa ya ce an da zo ga babbar jijiya ah, ya dai kyauta ne mu mu na dan barka an zo kuma an zo kuma an zo kuma an zo kuma anjogo mewu anjogo mewu adundo wegele adundo wede adundo ewa adundo wede la boyo ewa adundo wede la boyo ewa adundo yes wanini nina alijikima ah ya da lalla lafiya don na da aiki da yawa don aiki kone na kware wurin ga an samu da kawo mai mana wani magani ya wani ne magani magani mai sa kuma in ka kama aiki ba ka gajiya kuma shi baka lafiya wala kuma ka ci abinci mai yawa ka zama ƙato rijiki wato magani in ka sha akwai karfi ka koma yaro ka san yaro yaro dan karami ya ka za koma kamar yaro wannan magana ya ɗaukaci da hannu guda ka je wannan jami'a na eh. ba mutum karfi sosai eh. zai dinga aiki daga shida har zuwa shida da mulki sosai kuma shi ban kwano duk kana buɗe shi a koma shi yau kuma kana ɗaukar wanka abin ga ya ka gane shi amma shi ga wanga baka isa ne mai shi kokin kokin mm. ka gane shaƙi ne shi ya irin naka akwai bada na shi shaƙi ya kai ɗiba ga shaƙa cikin kanka za kwana sai shi narki sai shi ta tahowa da yaji da ƙasa kai to nawa agonga naira ashirin ah. magana guda abin kami wana naira ashirin ko naira ashirin ba karami ba haji haji zai sa dan kaɗan gaba dan kaɗan haraka ya isa sun sa hanci sun sa hanci ka samu kasi ko ƙaunar da gaske na tabbata kana kujera ɗari gari kujera gado kowane sadika dinga kamini ya yaki sosai a dinga kamini amma fa abin da ka so kada ka yi surutu ka faɗa mutane cewa ka sai kokin garin kaza kaza kaza don shi mutum in ka samu lahiya ba sai ka faɗa mu ba ko gaskiya ne to don kana mutumin yana to na gani ba ka kudi yanzu ko eh, amma a na kai ku samu wani kasashe eh, amma ka dinga je ka duba ne in ya yi mai kyau kullum ka dinga kamun kariya ai kai ganewa shi ne. shi. Kaji. ba hausa ka faɗa ba kowa cewa na je gida yau din gwada eh baya mun da na ci abinci zai gwada gani kafin gobe to so kala sakin na ya da kuna mai gari a'a kuhe eh, kai ne kai ne yauwa na magani mai karafi wani jin diga ɗaki da shi kullum mulo mulo mulo mulo yokulo bibi yoku jagana bibi yokulo bibi yoku jagana o bibi yoku kai. kuma na ce mata ba shi da ɗakin ga karkatacce na da can ne ta zo shi bari mu gani bari za a nemi shi ji kai saurara ni tsaya me ya faru haka ai gani wai baba abin da nake so in tambaye ka shin yau lahiya kake wallahi a a a yau kan ba lahiya kake ba akai eh, amma ka dinga zo ka duba ne in ya yi mai kyau kullum ka dinga ka mai kadiya kai ganewa Ka ji ba Hausa ka wada kowa cewa na je gida yau din gwada. shaka. Eh, bayan mun da na abinci zai gwada gani. Kafin gobe. Yayi. To so kala ba. Yawwa. Sakin To. Na da kuna na gari. A'a, kuhe. Ku eh kai kai ne yauwa na samu magani mai karfi wani jin diga ɗaki da shi kullum origun ya muro shagana origun ya muro origun ya mu origun ya mu shagana bibin yokulo bibin yoku shagana bibin yokulo bibin yoku shagana obibin yoku kai

karka ki a shugaban nan ko alama dole dole in gyara shi amma ina zama cikin karkataccen ɗaki sai ka ce wanda bai da hankali kuma na ce mata ba shi ɗakin na karkatacce na da can ne ta zo shi bari mu gani bari sai za a nemi shi Hilin Allah sai aka ɗaki. Kai, baba, baba kai, baba. Ta ta wani gida. Ya ta hona, hona, hona. Saurara? Tsaya mu tafi. Aba aiki ni kai. Saurara ni ce tsaya. Me ya faru haka? Ai, gani aikin da kike. Shin wai baba, abin da nika son in tambaye ka shin eh. yau lahiya kake? Wallahi lahiya. A'a a'a a'a. yau kan ba lahiya kake ba shin ko ka fara shan iya iya kirkita da jama'a ka sha hmm? to a sai haka a Allah ta agaje ni ko ba a ba hauka cewa kai ba yanzu diba saurara don Allah ka tsaya baba ka tsaya wa Allah ka tsaya